<coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى جماد الآخرة wato jumada sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da 1441 wanda shi daidai da uku ga watan biyu shekara 2020 daidai a wannan masallaci na babban sahabi na annabi Muhammad abu ubaida masallacin da ya fi shahara da masallacin malam kamis al-misri inda muke gabatar da darasi cikin littafin hukumatun min tarih na babban malami Sheikh Usman Al-Khamis Allah ya tsare mu Allah ya tsare shi wannan karatu ya tsaya bayan wasu tafiyoyi da suka gita mana a wancan karan mun tsaya darasi na 27 ne zamu tashi darasi na 28 rabi الرابع amirin أمير المؤمنين علي na أبي طالب رضي الله عنه فصلي نهدو خلافا أمير المؤمنين wato sayyidina ali Allah ya kara masa yadda daga shekara ta talatin da biyar zuwa shekara ta arba'in daidai malin ya al-mabhath al-awwal ali bin abi talibin radiyallahu anhu wa ardahu fi sutur sayyidina ali a rubutu ismuhu wa nasabuhu sunansa da nasabarsa huwa ali bin abi talibin. bin abdulmuttalib bin hashim bin abdumana shi abdumana sannan ibn ammin nabi sallallahu alaihi wa wa sallam dan uwan mahaifin annabi muhammad ko kuma shi sayyidina ali wato dan wato ibn ammin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan uwan dan uwan mahaifin annabi ne tunda da abu talib da annabi yan uwa ne shi kuma ɗanin ɗan uwan mahaifin mahaifin annabi wa da sayyidati nisa'il alamina shine shugaban matan duk duniya gabaki daya Fatima bintin Nabi Fatima yar Annabi Muhammad wa Abu Sumtaini sannan ana ce masa baban jikoki guda biyu sune Al-Hasan wal Husayn radiyallahu anhuma muhu mahaifiyar sayyidina ali ita ce fatimatu binta asad bin hashim bin Mana. da haka wannan ya zo cikin ma'arifatar sahaba a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas wa Auwalu awwalu hashimi shine farkon hashimi yuladu da aka haifa min hashimiyyati kunyatuhu alkunyasa shine abul hasan ana ce masa abul hasan وكناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي تراب النبي يا سامة الكنيا دكنسا لأبي التراب سيدا منتو تارد درجة سيدنا حسن يكي لإتا لكيمة ليكي لإشاء wannan alkunyin saboda annabi ne ya sa masa wannan sunan sai zaman ya fi son alkunyin abu turab sama da abul hasan da haka aslama sagiran ya musulunci yana yaro dan karami wa huwa ibnu samani ne yana yaro dan shekara takwas alal mashhur akan abin da yafi shahara cikin maganganun malamai wannan ya zo cikin ma'arifatu sahaba a shekara wato shaf mujalladin ya shafi na 287 shi yasa tun farko dama ta janibin shekaru kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba tsarin sayyidina ali bane haka sayyidina abubakar dan annabi ya girma sayyidina abubakar da shekara biyu shi yasa mu ga ko da annabi ya bar duniya yana da shekara 63 sayyidina abubakar yana da shekara 61 Allah kuma cikin ikonsa sai da ya ƙara shekara biyu ya zama yana da shekara 63 sannan shi ma ya koma zuwa ga Allah saboda dama shine saniyas ne ne daga annabin dama sai shi in je wajen daraja ne azwaja ali matan da sayyidina ali ya aura na farko fatima Binta, rasulullah fatima yar gidan annabi muhammad shi yasa a zo ne ya bugo mu wani ya ji wani dan shi'a ya ɗauko wasu hadisai cikin musulun da musulun na Imam ahmad cewa gashi nan wai wani mutum ya zo wajen na Aisha yana tambaye ta akan mafarki tana ce masa ai ta kasance tana kankare mani daga rigar annabi in ya bushe kamar yadda ake kankare kaza kaza kaza kaza ne yake cewa subhanallahi yanzu a ce mani a jikin rigar annabi annabi bai san da shi ba sannan yaya za a yi ya kawo yi daban-daban da ruwayan wani da ruwayan wani a ce ita na Aisha mai alakar mazaje da gidanta da bayan da za a mafarki sai sun zo gidan sai na ce masa abinda ke faruwa malamai suna bude babubukan ne don su nuna maka cewa akwai saɓani tsakanin malamai shin maniyi na dasa ne ko ba na dasa ba ne shi ne kawai na ce sannan ita na na aisha a wajenta bayan annabi ya baduna kowane musulmi da ka sani tana masa mu'amala ne na uwa da ɗa don yadda bai yiwa ka auri uwarka haka bai yiwa ka aure ta ba zai taɓa yiwa ba shi yasa abinda za ka iya zuwa ka faɗa ma babarka na matsala kana neman mafita kana iya zuwa ka faɗawa na na'isha shi yasa lokacin da ya zamanto gidan annabi muhammad bayan ya koma zuwa ga allah gida ne na karatu da karantarwa don ba annabin inda na na fatima ta yi tsawo in sai dina ali yana da rai ba kai sa baka je gidan shi ka kwankwasa kofa ka ce ka taho dan yin ta yanzu a can matar aure ce su kuma anan ba matan aure bane sannan in sai dina ali ya mutu wani na iya auren matan shi kuma annabi wani ba zai iya auren matan shi ba shi yasa Allah ya rufe kofa ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tanki wa azwajahu min ba'dihi abada nace to kuma ni cikin abin da na ga musu da shi cikin maganganun da malamai suka yi cewa mani ba na jisa ba ne wannan ra'ayin shi na fi yadda da shi na ce masa in ba haka ba kuwa ka tambaye shi idan ya ce mani na jisa ne kuma iya fahimtar sa nan, na ce ka tambaye shi da mai Allah ya halicci na fatima dole ka shiga cikin tsarin da Allah yake ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ثم جعلناه نطفة ki kararin baki, in ko ka ce ba daga dagon mani <laughs> aka yi ta ba to muna bukatan ka kawo mana nassin ita daga mai Allah ya halice ta in ya tabbata daga dagon mani ne Allah subhanahu wata'ala ya halice ta to kaga abin da zai bayar shi ne ita kanta yanzu da mai Allah ya halice ta najasa kuma kaga mustahili ne abu ne wanda ba zai yi ba gaskiya an fahimta dukkan annabawa in ka cire annabi isa da shi kanshi annabi adamu duka wannan tsarin suka biyu Allah ya halicce su ne daga wannan digon ruwan namani kuma inda a ce najasa ne bai yi wa Allah ya ɗauki mutane lamba ta ɗaya wajen kima a gurinsu ya yi shi da haka min ma'in mahin da malamai suke faɗa ba ruwa ƙasƙantacce ba akan ce mahin a lugar larabci da ma'anan kaɗan ruwan ba shi da yawa ka je ka samu masana kimiyya za su faɗa maka to eh janareto ne janareto da haka wannan shi na na fatima ita ce mata sayyidina ali ta farko kuma ina ganin in ba a manta ba mun karanto a baya gudunmuwar da sayyidina abubakar da umar da usman suka bayar wajen auren da idan za a yi maganan alfahari da miji duk duniya idan matan annabi suka miƙe inna na aisha ta miƙe ta ce duk duniya ba mijin da ya kai naka akwai babu saboda in aka miƙe za a alfahari da miji ina na aisha ta miƙe na na fatima ba za ta miƙe ba don mutum na na fatima bai ta miji na na aisha in za a yi alfahari da uba kuma idan na na fatima ta miƙe na na aisha ba za ta miƙe ba don baban aisha bai kai baban fatima ba ko kuwa wannan shine ka'ida kawai shi yasa za mu ga cewa lokacin da sayyidina ali yana neman fatima 'yar gidan abuja wani zai samu na na fatima ya faɗa mata ya ce ga alidan yana neman fatima tsir gidan abu jahal ta ɗauko al'imamu hassan da husaini ta yi gida take ce masa inna tsawon ka yanzu kuma na ka an naka la ta ga na mutanen ka na faɗa cewa ko an taɓa yakka ba ka yi fushi annabi sa aka haɗa masa mumbari ya hau ya gode ma Allah ya yi masa ya yabe shi jinjina masa ya yi masa kirari yace bayan haka mun ba abul as rabi aure ya mutunta mu mun mutunta shi mun ba usman aure ya mutunta mu mun mutunta shi annabi ya ce, wallahi ba za a taba haɗa ɗan gidan annabin Allah aure ba da ɗan gidan majiyin Allah wannan ya sa annabi ya hana aka yi auren shi ya sa kafin in shi a su ce na na fatima ta yi fushi da abubakar kan matsalar gado to sai da ta fara fushi da sayi da na'ali lokacin da zai karu a wuri kuma sun yadda tun da Allah ya yadda da shi yanzu fushinta bai taba shi mutu haka ba sai da na abubakar ina fata an fahimta to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama a kansa ne ya faɗi cewa fatiman nan yi uzini ma yi uzini a abinda zai cutar da ita zai cutar da ni da haka uh, sannan akwai umamatu binta abil as wa ummuha zainab bintu rasulillah. ita wannan umama din mahaifiyarta ita ce zainab yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tazawwadaha ba'da wafati khalatiha ya aure ta bayan rasuwar yar uwarwa mahaifiyarta ita ce wa Fatima yar uwar mahaifiyarta sannan akwai Khawlat binti Ja'far bin Qais akwai laila bintu mas'ud akwai ummul banin bintu hizamin akwai asma'u bintu umaysin akwai as-sahaba'u bintu rabi'a akwai ummu sa'id bintu urwa wayannan matan duka ya aure su ne bayan na na fatima ta koma zuwa ga Allah inda mun karanto a baya cewa akwai ranar da nana Aisha take cewa mu matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an tara mu duka ba wacce ba bata zo wannan zaman rana kawai ana zaune sai ga fatima tana zuwa ka anna mishiyata ha mishiyata rasulullahi idan ka ga tana tafiya za ka ɗauka babban mai gida ne ke tahowa da ta zo annabi ya miƙe ya ce masa marhaban bibnati barka da zuwa yata ya zaunar da ita yi mata magana a ta na dama sai aka ta yi kuka yi mata magana a na hagu aka ta yi dariya shine na na isha take ta ban taɓa gani ba lokaci ɗaya mutum ya yi dariya ya kuka sai bayan da annabi ya tashi ya fita yana na fatima take cewa anasha take cewa mai annabi ya ce miki sai ta ce babu ruwanki wannan tsakanina da mahaifina ne dan na fatima ta girma na aisha a shekaru to lokacin da na fatima annabi ya rasu shi ne na fatima take ba ta labari ta ce sanda kika ga na shigo gida ya mun magana ta sa na hagu ya faɗa min cewa kowace shekara jibrilu yana zuwa ya karanta masa ƙur'ani daga bango zuwa bango da haka wannan shekarar ya karanta masa ƙur'ani sau biyu ya ce to ba wani abu ya fahimta ba ya fahimci cewa kamar ajali ne ya riga ya kusa da haka shi ya sa kamar yadda za mu gani yana cewa inna ma ana bashiru yushiku an yi rasu na rabbi fa ba ni mutum ne na riga na gama aikin da Allah ya sa ni ɗan sako daga wajen Allah zai zo shine mala'ikan mutuwa kuma zan karɓa kiran ubangiji to da ya faɗa ma'ana na fatima haka sai ya ce mata wani ima salafa ana laki ma dalla da ni in zama ni ne kuma magabacin ki da haka sai ya zamanto tsakaninta da annabi bayan ya bar duniya wata shida da 'yan kwanaki ta koma zuwa ga Allah ya wannan na daga cikin dalilan da ya sa ga malaman sunna Basu su ruwaito hadisan na na fatima da yawa cikin littattafansu ba sai hadisi guda goma sha a daidai lokacin da yan shi ake tuhumar ahalus sunna cewa ba sa san ahalul baiti ba su ruwaito hadisan ahalul baiti ba aina musu kalubale ne ta ga ta kuran na hadisi alkafi at-tahdhib al-istibsar man la yahduhu yana da hadisi sama da dubu arba'in yace amma ina so ku kawo hadisi guda hudu kawai nana na fatima wanda kuka rubuta kowane littafi ku ɗauka ku kawo ɗaya usulin kafi ɗaya al-istibsaq ɗaya a tarihi da ba za ka samu ba to da mu da muka ruwaito guda goma sha ɗaya da su ba za su iya kawo guda hudu ba don Allah su waye su yi kokari amma tare da haka dan shiya yana iya kallon kai ce ba a ruwaito hadisan ahlul bait ba ana jin ahlul bait ba a san ahlul bait idan haka wannan shine abin da annabi ya faɗa mata yake mata wa ni'mas salafu ana laki sannan magana ta biyu da ta sashi ke ta yi dariya ta ce ya faɗa min ne cewa yanzu ba za ki yadda ba ki zaman to ce shugaban mata a gidan aljanna to wannan yasa tunda wancan matsala ta faru annabi ya yi doka ya ce ba za a haɗa 'yar gidan annabin Allah aure ba da 'yar gidan maƙiyin Allah sai sai da na Ali ya haƙura da haka da ya haƙura sai zamanto bayan ya annabi ya bar duniya ba da cewa sai ta bi shi da ta bi shi sai ya zamanto ya auri waɗannan kaga ya auri mata ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas bayan ta ya auri mata bakwai kenan in ka haɗa hadda ita ya auri mata takwas mata bakwai ɗin nan ba ya aure su duka lokaci dai ba a wannan ta mutu ya auri wannan kamar yadda fata ta rasu ya auri wannan shi ya sa ya zamanto auladuhu ƴaƴansa az-zukur maza akwai Alhassan, akwai al-husayn wayannan 'ya'ya ne nana na Fatima akwai Muhammadu al-Akbar Ubaydullah akwai Abubakar akwai Abbas al-Abbas akbar akwai Usman akwai Ja'far al-Akbar akwai Abdullahi, akwai Yahaya, akwai Aulu akwai Umar al-Akbar akwai Muhammadu al-Awsat sannan akwai Muhammadu al-Akbar a cikin 'ya'yan da fasiri na ali ya haifa da waɗannan matan da ya aura akwai abubakar ko akwai umar sannan akwai usman eh tun da kaga an ce umarul akbar to akwai umarul asgar a cikin 'ya'yan sirri na ali yanzu sai mutum ya ce maka shi mabiyin sayyidina ali ne in ya je ya shiga wannan muguwar aƙidar in yana da suna abubakar sai ya canza shi kuma sai na ali ya haifa ya samu da suna abubakar sai ka rasa sanin da wani alin yake koyi sai da na alin da saboda kaunar da yake wa wa'annan mutane ya haifi ɗaya ya sa sunansu dai yiwa gaskiya su mata akwai zainabul kubra akwai ummu kursum al-kubra akwai ruqayya akwai ummul hasan akwai ramlatul kubra akwai ummu hanif akwai maimun akwai zainabu sugura akwai ramlatu sugura akwai ummu kurtum akwai as-sugura akwai fatima akwai umama akwai khadija al kiram ummu salma ummu zafar jumanatu sannan nafisa in ka hada za ka ga ko da sayyidina ali ya bar duniya yana da ƴaƴa sun kusan kai talatin to amma ha dan shi'a dai ka dan kungiya ne an gane dan kungiya ne ya riga ya yi iyaka sai zamanto duk ɗan da yake da alaƙa da gidan sai da na ali idan ba al'imamu hassan bane ba husaini bane ba su da alaƙa da shi sannan hawan a cikin ɗayan hassan a cikin ɗayan da sai da na ali haifa al'imamu hassan din da al'imamu husaini duk ɗan da kuma bai da alaƙa da gidan husaini shi a ba su da alaƙa da shi ba duk da ‘ya'yan hassan daga kan imamai guda goma sha biyu da ta bi suna ta rikici a kansu da na'ali shi ne na ɗaya al-imamu hasan sai husaini to daga kan husaini duk wanda suka dauka ya zama imamin har zuwa na sha biyu ya'yan husaini suka ɗauka ba su dauki ayan hasan ko ba saboda dan shi a dan ku wai kuma mai wannan aqidar har yana da daman ya fito saboda sakacin da mutanen mu suke zo yana tuhuma kawai kai ne ba baka san ahlul bayt kai da kace ƴaƴan waɗannan mutanen duka ma dama ana tsoron sai na alƙona ta gaskiya ta duk wanda yake da alaƙa da shi a girmama shi gwargwadon girmansa kuma dole a ɗauke shi ahalin baiti ne suka ce sam bai ba. sam bai yiwa fada'iluhu falalan sai da na ali malam yace yankin da qasimu fada'il zai yi mu raba falalan ali bin abi talib ila salatata aqsamin zuwa gida uku fada'ilu khasatun bihi wa khasatun bihi akwai falalan da take banta da sayyidina ali shi shi kadai fada'ilun lahu ma'a alil baiti akwai falalar da ragowar waɗanda suke da alaka da gidan annabi muhammad suna da wannan falalar sana akwai fada'ilu lahu ma'a ammatin sahaba akwai falalar da take ga mammiya sahabbai na da ita shi ma yana da wannan ainihin wato falalar malam ya ce awwalan alfada'ilul khassatu bihi falalar da take banci sai da na a da shi kare فمنها ينا دقتكي أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر النبي فأرانا خيبر يتلعوئين الراية رجلا والله زندك توتا ذنبا ونمتن يحب الله ورسوله shi mutumin yana son Allah da annabi wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu sannan kuma Allah da annabi suna kan shi kaga matsalar biki kai ka ce kana son Allah matsala ce mai sauki amma shin Allah yana son ka nan da da rigima ta to shi yi da na ali ya so Allah kuma mai bar duniya ba sai da ya samu tabbas Allah yana son shi wannan falala ce wannan manƙaba ce wannan matsayi wannan daraja ce kana bawan Allah ka so Allah kuma kafin ka bar duniya ka samu tabbas Allah yana son ka wa minha yana daga ciki an alihin qala qala li rasulullah annabi ya faɗa ya ce la yuhibbuka illa mu'min ba wanda zai so ka sai mu'mini wa la yuhibbuka illa munafiqun ba kuma wanda zai ki ka sai munafi? kuma da gaske ne san sai da na ala a wajen mu mu ahlus sunna imani kuma kinsa munafiki ke sa alhamdulillah ba za ka taɓa samun ahalin sunna ba bi ma'ana ahalin sunna na gaske a ce mako yana da matsala da sai da na ali ba wani gida da za ka je ka samu na ahalin sunna wanda ba za ka samu mai wannan sunan ba babu in ma an haifi na mace ana so a haifi namiji a sa ali ba a samu ba sai mun mutanen mu sai sa aliya wannan a wancan lokacin ba ai aliya aliya ta macen Eh haka ake saboda kaunar da ake wa wanda suke da alaka da gidan annabi muhammad kuma an samu wanda suke ƙinsa. amma bin bakin ciki wasu da suka kama gaba da ahlul baiti duk wani dan shi yanzu a duniya kallon ahalul sunna yake a matsayin nawasir kai makiyin ahalul baiti ومنها ينا دغسكي ان سعد بن ابي وقاص قال قال رسول الله لعلي النبي يا فداياتي انت من نبي منزله هارون من موسى kai a matsayin ka a wajena kamar haruna ne da annabi Musa illa annahu la nabiyya sai dai ni babu wani annabi da zai zo bayana to sai suka dauki wannan hadisin falalar da hadisin yake nunawa yadda kuka san cewa annabi haruna dan ne gawa ga annabi Musa ko to haka sayyidina ali yake dan uwa ne ga annabi muhammad kuma duk duniyar mutanen kirki ta yadda da wannan cewa dan uwan annabi ne amma da wannan sai suka dauko suka gina cewa to ai tunda an ta min nabi manzala da haruna bin musa to shi zai imamanci bayan annabi bayan shi kuma annabi musa ba annabi haruna bane da ya rasu ya zama imami a bayan shi bayan haka ba balma hasali abinda tarihi ya tabbatar annabi haruna ya riga annabi musa rasuwa an fahimta shi ne ake ce musu idan wannan tashbihin za a dauka abinda annabi ya buga misali akan abubakar da umar akawa akan da na ali dan sanda aka zo matsalan badar da aka samu yaki aka gama annabi ya kira kowa ya bada tashi shawara ya kalli umar ya ce wa inna masalaka ya umar ka masalin nuhi ya kalli abubakar ya ce wa inna masalaka ya ababakarin ka masalin ibrahim nan wajen annabi haruna bai cikin ulil azumi min rusul amma da ibrahim da annabi ya buga misali da su akan abubakar da umar su suna cikin ulil azumi min rusul idan wannan kiyasan naku da shi kuke ganin ya cancanta ya zama shugaba bayan annabi to ai abubakar da umar sunan min ba da aula akan shi ai sannan wa minha yana daga ciki an zai bin arkam kala-kala, rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man kuntu maulahu duk wanda na kasance ni masoyinsa ne fa aliyun maulahu to wannan sai da ali ma dole ya zama masoyinsa to wannan nasan shi suke marɗewa sai sai annabi ya ce duk wanda ya kasance ni shugabansa ne to ga sai da ne shi ma shugaba sai su fassara kalmar maula da ma'anan shugaba wani makaryacin dan bida a kan wanda ya zai koma zagin sahabbai ya ɗauko wannan matsalar har ya ce wai shekul islamu bin taimiyya Shi ne wanda ya fara fassara kalmar maula da ma'anar masoyi kafin shi ba a samu ba da na tashi sai da na kawo malaman da suka riga su ibnu taymiya zuwa duniya da wajen shekara 300 ba a cikin kawamin su na lokacewa sun fassara kalmar maula da ma'anar masoyi ba wani abu bane wanda yake bako kuma qur'ani ya riga ya tabbatar da shi ya fa inna allaha huwa maulahu eh to ko shi ma sun ya gaji ne to don haka wannan bai nuna haka shi yasa su kansu da suke kafa hujja da hadisin akwai abin da ake ce masa karina annabi ya riga ya fassara me yake nufi da kalmar maula da yake man kuntu maulahu da yake fa hada alihum maulahu sai ce allahumma walimun walahu Allah ka so wanda ya so shi sa yake so ya faɗa maka maganar soyayya yake ba maganar shugabanci yake yi ba sannan malamai suka ce inda annabi yana nufin shugabanci ne a matsalar da ya san al'umma za ta sarrabu a yi rikici a kanta bayansa to ba zai kawo kalmar da take da ihtimali ba amma inda annabi ya ce man kuntu wali lahu fa aliyun wali lahu to kalmar wali ba za ta ɗauki wata ma'ana ba sai wa sai shugabanci sai bai amfani da ita ba sai ce man kuntu maulawu saniyan na biyu fada a ma'a ahalin baiti falalar sai da na ali tare da ahalin baiti min ha yana daga ciki an zai da bina arkan kala yake cewa ka taba na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya yi mana kutsuba. bigadir kum a wani guji da ake ce bigadir yadda a kuma bai na makka wal madina wanda ake ce masa gadir to za ku ga yin shiya suna ta ƙarya hadisin gari akwai wani malami da naga akan wannan hadisin sai da ya rubuta littafi mujallabi goma sha uku a kanshi a cikin malaman su za su zo su yi ta ƙarya su ce wai an za mu tattauna matsalar nan gaba cikin shubohin da suke kawo akan wannan hadisi na gajin din faqala annabi yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inni tarikum fi kum mustaqalaini zan tafi zan ban muku nauyoyi guda biyu ahaduhuma dai daga ciki akbaru mini al-akhir dai ya fadi girma فذكر كتاب da وحد عليه النبي أنبت للتافن الله يزابرت متاني أكنسا كاغا أحدهما أكبر من الآخر ديا إيه جرما wanda ya faɗe girma shine Kur'ani. to sai kuma duba ku gani mahaifinka ne zai rasu sai ya bar maka wasiya sai ce ga mahaifiyarsa ka kula da ita sannan ga ƙaninka ka kula da shi duk mutumin da ya wulakanta wasiya akan mahaifiyar mahaifiyar shi ya ƙi kula da ita to ta ƙaninsa ita ke min ba da abulata tozarta ko kuwa to da ya zai tafi annabi sai ya bar mana abu biyu sai ya ce a haɗu kuma aka baro min al'adar ɗaya ya faɗe girma sai ya ambaci littafin Allah ita ce tafi girma duk wanda suka kula da wasiyar annabi wacce tafi girma to su za su iya kula da ƙarama. wanda suka wulaƙanta babbar to ƙaramin ma sai ta yi sai ta wulakanta hannu to sai ka dubi yan shi'a sai ka ga mai alaƙar su da ƙur'ani shi yasa tun da ƙur'ani ya wulaƙanta a hannunsu to dole komai ma su ya wulaƙanta a hannunsu shi yasa ahlul baitin ma ƙarya suke ba su da kima a idansu kima wacce ta dace a basu domin duk mutumin da ya zo da sunan sanka ya dauki matsayin da ba naka bai ba ka ayyar kama rigima a lahira da ba ga shi muna karanta ba ƙur'ani annabi isa bai taɓa cewa abota mai ba tun maganar sa har Allah ya dauke shi ya tafi da shi sama kullun shine wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu wa hada siratun mustaqim amma Allah sai ya tsaye da annabi isa ran alkiyama ya ce masa a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahi min dunillah duk matsayin da ka san kiristoci sun ba annabi isa na Allah to su nan ba su ce kawai sai na alƙan Allah bane ko Allah uba Allah ruhi ne sarki amma ba wani matsayi na Allah wanda ba su ba sai na Allah babu ba wannan matsayi to qur'ani ya tozarta a hannunsu kaso 100 na malaman shi'a tamanin da wani abu ko casa'in da wani abu wasu iya karatun ƙur'ani ba ba ni na faɗi wannan ba kamalul haidari ya faɗa yace kana iya ganin malami a hausa babba ya kai mataki na marja'i ko mujtahidi a shi ma bai karatun qur'ani ba kuma ka bibi malaman su ka gani shi ma kamalul haidarin da yake mu duk ayar da zai dace ya dauko qur'ani ya bude yake eja bai iya waye sardin ayoyi da kai janyo nan ne janyo nan da kai wallahi bai iya bai iya to qur'ani ya tozarta hannunsu ya wulaƙanta a hannunsu sannan wa ahalu baiti da mutanen gidana ulakkiru kuma Allah fi ahli baiti ina hada ku da Allah akan mutanen gidana to mutanen gidan annabi a wajen mu annabi yana da ahalul baiti na nasaba yana da ahalul baiti na sukuna sannan yana da ahalul baiti na wilada da Fatima da al'imamin hassan da al-husaini da raguwan 'ya'yan annabi wayannan ahalul baiti ne ta bangaren alwilada akwai ahalul baiti ta bangaren nasaba ɗan uwansa na jini sai da na da ɗan uwansa ne hamza kaza kaza kaza kaza sannan akwai ahalul baiti ta bangaren asukuna wanda ke zaune da su a gida a matsayin iyalansa kuma dole ka ɗauke shi haka to su a 'yan shiya da suka tashi sai suka ce mutum hudu ne kaɗai a halin baiti a matakin barku. a sahabin kita daga da ali sai hasan sai husaini suna da fatima amma fa lokacin da wannan ayar ta sauka ali zan al'adu ne bai duniya jafaru Sadik bena musa al-fadil bena haka kuma suka sake tattaro suka tura suka ce suna cikin ahalin Sau saboda ka in ya ce ya sa da wasu dalilai ne sai ka ce to ai kai ma da wasu dalilan ka ce wayancan ahalul baiti ila baiti بن أرقم ومن أهل بيته سوى أهل بيته فقال سيئة الذين haramta الصدقة وإن لك حرم دمس صدقة آل علي وآل جعفر وآل أكيل وآل أباس قيل ليزيد kunga an haramta musu cin sadaka da haka malamai suka ce ahlul baitin annabi wanda suke nan wulada da na nasaba su aka haramta musu sadaka kun ga ala ali inda yana maganar ala ali ai duk da ya fito daga gidan sayyidina ali dole a dauke shi wa ali jafar ya yayin sayyidina ali jafar sayyar uwa dai uba dai a wajen in shi a ba halin bai ba mu kuma a wajen mu mu ma'ashara ahlus sunnati wal jama'a jafar yayin sayyidina ali uwa dai uba dai mu a wajen mu ahlul bait haka nan alu aqi a wajen ɗin shi'a ba ahlul baiti ba amma mu a wajen mu ahlus sunna alu aqi ahlul baiti haka nan ala Abba, Abba sun nan fa sanda annabi ya bar duniya duk duniya ba wani mutum da yake da kusanci da shi ta bangaren mahaifi sama da shi shi yasa ya ma fi sai da na alƙarfi fa dan shi sai da na ali kani ta bangaren dan uwan mahaifin annabi ko da annabi ya bar duniya duk duniya ba wani mutum da yake dan uwan mahaifin annabi kusa da shi dab kaman abba shi yasa da za a raba dukiyar annabi inda ana gado uku za a raba ta za a ba abba dan annabi ya bar duniya ba uwa ba tun tunda kaga ba uwa ba uwa shine dan uwan mahaifi to shi zai tsaya a makofin mahaifin annabi kaga wanda zai iya tsayawa a matsayin mahaifin ka ya gado kaga alaƙar ka da shi tana da kiri kuwa sai matan annabi sannan sigar annabi na na fatima wannan dukiyar annabi uku za a raba ta to mutumin da inda za a raba gadon annabi yana da shi sun cire shi sun ce shi ma ba ahlul baiti bane sun ce ba ahlul baiti bane da shi aka sa aka ce a kullum haula'i min ahlul baitihi duk wa'annan suna daga cikin ahlul baiti qala sai ce na'am wannan akhrajahu muslim kitabu fada'il sahaba min ma da'a fi ila ali wa minha yana daga ciki an aisha radiyallahu anha qalat take cewa kharaja rasulullahi datan. annabi ya fito wayewar wani gari wa alaihi mirqun tare da shi akwai mayafi wanda aka yi masa kwalliya fa da kala alaihi aliyan wa fatimata wal hasan wal husain sai ya shigar da hasan a Aliyu, da fatima da al imamu hasan da al imamu sun maqala sannan sai yace inna ma yuridu allah abinda Allah yake nufi da yuzhib ankum ar-rijsa Allah ya tafi yadda datti akan ku ahlul bait ya ku mutanen babban gida wa tsahira yutahhirakum ta tsahira, sannan Allah ya tsarkake ku tsarkakewa sai suka ce to tunda aka ce inna ma yuridu Allahu li yuzhib ankum ba a ce an kunna ba to ba matan annaba, da maza kawai ake sai suka manta ka'idar qur'ani yanzu duk inda Allah a qur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu ba wawul jama'a bane umarnin ya kunshi maza ne kadai ko maza da mata ne maza da mata ne wa aqimus salata da Allah zai ya Qur'ani wa atu zakata a kawo jama'a maza da mata ya kunsa ko maza ne ko maza da mata ne wannan shi shi yasa a suratu ali imran da yake da lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum kaga minkum din ne sai ce min zakarin aw aw sa wannan yana minkum din ya kunshi namiji ya kunshi wa ya kunshi mace sannan ku duba ku gani ita wannan ayar ku ba fa aya bane fa rabin aya ne saboda ai farkon ayar Allah cewa wa karna fi buyutikum kaga sai ya ambaci kalmar albaitu tukunna na farko da yace ku tabbata a cikin gidajenku kowa ya san wannan gidajen da Allah ya ce matan annabi su tabbata ba gidajen iyayensu bane da suke zaune ba kuma gidajen kansu bane gidan da annabi ya auro su suke zaune ne Allah ya ce wa qarna fi kunna? wala tabarrajna tabarrujan jahiliyyatin wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم sannan ayar gaba Allah ya ƙara maimaita ya ce wa zakurna bayan su fi buyuti kunna min ayatin lahi kalman albaitu uku a ayoyi guda biyu amma dan shi a sai ya cire sai yace ai dukkan wayannan baiti din da ake magana su matan annabi ba sa ciki su ba ahlul baiti bane ba sa ciki Allah ya faɗa cikin suratul ahzab a dai wani gurin yace ya ayyuhal ladina amanu sai yace la tadkhulu buyutan nabi wannan buyutan nabi din shine Allah ya yace ahlul baiti kuma shine ya ce wa karna fi buyutikunna sannan shine ya ce wa zakurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin lahi sai suka cire suka ce matan annabi ba sa ciki ahlul baiti sannan kalmar ahalul baiti Allah ya ambace ta guri uku cikin Qur'ani in ka hada da nan a suratul hu suratul hu lokacin da mala'iku suka je wajen annabi Ibrahim ba ya ce wa mar'atuhu qa'imatun ba wa dahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub قالت wa ana أألد وأنا أجوز وهذا بألي shaykha inna hada. ba a lokacin ne sai mala'iku suka ce mata a ta'ajabina min amrillahi kina mamaki akan al'amarin Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid a lokacin sun yadda cewa matar annabi Ibrahim da shi kin ma ba ishaqa da yaquba sune ahlul bait sannan a suratul ahzab suratul qasas da Allah madaukakin sarki yace wa haramna alayhi al-maradi Amin qabl fa qala hal adullukum ala ahli baytin yafulunahu lakum wa hum lahu nasihu a lokacin sun yadda mahaifiyar annabi Musa ita ce ahlul bayt dan Allah yake nahu ila ummihi kai ta qarra ainuha wala tahzan a can da nan duka sun yadda babu matar annabi Ibrahim ahlul bayt ce a can mamar annabi musa ahalul baiti ne a nan. amma a nan. matan annabi ba ahalul baiti ne saboda an kira wannan hadisin an lullube su sai aka ce inna ma yuridu Allah bi yuzhi ma ankum marjiza amma in suka samu jahili wanda bai yi karatun lugha ba sai su ce masa inna ma dinnan da aka kawo yuridu Allah li yuzhi ma ankum marjiza ahlul baiti sai su kawo hadisi sai ai gashi annabi ya nuna ya ce Allahumma inna haula ahlul baiti cikin abin da wancan dan shi'an ya faɗa kenan na ce duk duniya babu wanda ya taɓa cewa cikin malaman luga asma'ul ishara in an nuna abu da su yana daga cikin abin da ke nuni akan alhasar kaita abu yanzu na zo nan na ina karatu sai na ce wa'annan ɗalibai na ne sai ya nuna cewa banda wanda ke gabana duk duniya banda ɗalibai sai su ba abin da ke nuna hasar akan wannan babu da sai suka ce ba sadaka sai ya zamanto wancan hadisin da shi ne da kuma bayanin annabi ya shigar da su ahlul baiti amma idan ka kalli siyakin ayoyin asali ma Allah yana magana da matan annabi an fahimta yi salisan na uku alfada'ilul amma faminha falaloli wacce take ga mamiya. qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce uskun hira ka tabbata ya kai dutsen hira fa inna ma alayka nabiyyun akanka akwai annabi au siddiqun ko siddiqi au shahidin ko shahidi wa kana alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zaman a lokacin da dutsen hira ya motsa annabi da ke shi da kafa akwai abubakari wa Umaru, wa usman wa ali wa talhatu wa zubair wa sa'ad bin abi waqas suna kai wa minha an sa'id bin zaid qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce asharatun fil janna mutum goma ɗan aljanna ne abubakarun fil janna wa umaru fil janna wa aliyu fil janna wa usmanu fil janna wa talhatu fil janna wa zubairu fil janna وأبو أبيدة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف wa sa'ad وسعد في الجنة وصاحبكم في الجنة yana nufin shi ma kanshi kenan shi ma annabin dan aljanna ne wa minha yana daga ciki an abdullahi bin bin mas'udin qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce khairun nasi mafi alherin zamani karni zamanin da nake ciki sun mallabi ne nuna hun sannan wanda ke biye da su sun mallabi ne nuna hun wanda ke biye da su da haka sai na aliyara ya cikin zamanin da ya fi kowane zamani da haka mu a gurinmu shi ne mutum na hudu wajen daraja in ka cire annabin al'ummar nan abubakar shi ne na ɗaya umar shi ne na nawa biyu usman na uku sannan shi ne nawa na hudu wa mimma tamayyaza bihi yana daga cikin abin da sai na ali ibn banta da shi wa bazza bihi a qaranahu kuma in tsirewa wato tsarar da kinsa da shi shi a ash-shaja'a jarumta yawon khandaq ranar kandar ranar yakin gwalalo tare da haka ba za ka ji daga cikin jarumtar na ali amma dan shi sai ya zo ya ce maka ai bayan annabi ya rasu an zo an kama sai da na ala an daure shi an ji an tokari na na fatima an fara mata da ciki a kowane yaro sunan sa muhsin eh kara da yawmal khandaq ya fata ranar khandaq limulaqati amr bin abdul dan ya hadu da amr bin abdul mun san ranar kandar kai abin da ya faru wanda Allah ya saukar da suratul ahzab ya yi bayanin wasu matsaloli da suka faru a ciki faƙala sai ce ya kunta ya ce ya shi sai na alisi ya amur kunta a hattallaha Allah ya da uwa ka rajul kai fa kama Allah alƙawari ka ce ba wani mutum da zai kira ka min ƙuraishi daga cikin ƙuraishawa ila ahad kallatain zuwa ga riƙo ga ɗabi'u guda biyu illa akasta hamin hufata sai ka ɗauki ɗaya daga ciki mana kai mutum ne da kake ganin kai saboda sadaukantakarka in aka baka zaɓin ɗayan biyu to sai ka ɗauki ɗaya daga cikin biyu faƙada lahu adam sai ce ya eh, haka ne ƙala aliyu sai sai da na alaƙi ta a inni ad'uka ilal lahi wa rasulihi ilal isla islam da farko tukunna ina kiranka zuwa ga Allah ka zo ka shiga addinin musulunci mana قال amur sai shi amur bin abdud yace la hajata li bi zalika ne kan banda buƙatan addinin musulunci shi ya sa ma na fito fada da shi da yana da bukatar yi musulunci da ban fito fada da shi ba ne qala ali sai sai na ali yace fa inni ad'uka ila niza to tun da haka ne yanzu yana bukatar ka sakko ka fito mai fito na fito da kai qala lahu sai shi amr bin abdud yake cewa lima yabna akhi dan ya kai dan dan uwana fa wallahi ma uhibbu an aqtulaka yace kai yaro ne ba za ka iya ban so ka fito na fito kashe ka rai qala lahu alayhi sayyidina alayhi ce ni wallahi uhibbu an aqtulaka yace tunda ka ki Allah ka ki addini ni kuma ina so in kashe ka yanzu ba magana ta yan uwantaka ake ba fahama amru inda zalika to lokacin sai amru sata fatahama an farsi sai ya sakko daga kan dokin dokinsa fa'aqarahu sai ya soke dokin wa daraba wajahu ya bugi fuskan dokin thumma aqbala ala ali sannan sai fuskanto sai da na ali fata nazala wata jawala suka sakko sannan aka dinga yawo ana fito na fito a wannan fito na fitan da aka yi faƙasa lahu aliyin sai da na ali ya kashe wa kana amru wa qad qala shi amru bin abdul ya faɗa kafin a kashe shi sai da yi makansa kirari lokacin da ya fito ya ce wani ƙadaba hattun binin nida'i da jam'ihin halmin mubarak ووقفت إذ جبل المشجع موقف القرن المنادي منادي ولذاك إني, ولذاك إني لم أزل متسرعا قبل الهزاهي إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائب yana fitowa ya wa'annan baitukan nan take sai da na ali sai ya fito mai faradda alaihi aliyu qa'ilan yace la ta'ajalanna faqad ataka mujibu sautuka ghayr aji. في نية وبصيرة والصدق منجى كل فائل إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة, نائحة الجنائح من دربة نجلاء بي نجلاء يبقى ذكرها عند الحزائن وإن شيني أبن ليك فرع مثلا ما يكي سوى شي أمر بن أبلوت يأتي ولقد بهدت نافتو فيه من النداء قال هنا من كرا لجمعهم قتالا ذكا مسلمين هل من halmin mubarak akwai wanda ya isa ya fito na fito da ni kuwa wa waqaftu gani na tsaya izjabul al lokacin da mutumin da ake ganin ya kai makura wajen jaranta sai ya zama rabu mawqifal irmi gani ni na tsaya matsayi na na ni shine alqirni almunajis wanda yake ainihin wato fito na fito da haka sai yake cewa wani zaka saboda haka in lam azal ban gushi ba mutasarri an ina mai gaugawa ibal harai ta ɓangaren gitto wa kowace irin musiba ta yaki yace inna shaja'ata ta fata in dai dama jarumta ce akan matashi saurayi wal da kuma kyauta min khairil gara'is wa'annan suna daga cikin mafi alherin dabi'u to da ya fito wannan kirarin sai sai na ali shi ma ya fito yanzu sai ya ce la ta'ajalanna kada ka yi gaugawa ba ka ce ka yi kira ba kada a taka mujibu to ya zo maka wanda zai amsa sautika sautin kiranka cewa a fito a fito na fitan gaira ajis kuma wanda ya fito ya amsa maka ba gajiyayye ba ne finin ya cikin ƙarfin niyya mai kyau wa basiratin sannan wanda ya fito ya fito na fito da kai yana da basira wasu gashi kuma da gaskiya na manja wajen samun tsira na kulli fa'il duk wani rabo da ake nema ce in la ardu yace to yau din nan da ka fito kai wannan kirarin ina fatan an ma aleka. wato sai na tsayar gare ka na'ihatul jana'iz masu kuka na mutuwa akan gawa saboda min darbati da ka samu duka da takobin da baka taba samu yau kuma za ka samu dukan nan ne daga najila a ɗa zai maka duka da takobin da ya baka zikira ambatanta su ya wanzu inda hara'izi lokacin da duk za a ambaci wata musiba da aka yi fito na fito da wani ya ambaci wannan kuma ga ta yau muna ambatanta sama da shekara dubu abin ya faru wannan kaga sai na ali ne a lokacin shi yana ganin sa kamar yaro murkushe shi ne kuma haka aka yi suka yi fito na fito da aka yi ka koma karkashin hada na kasmani ta samu fi rabbihim akwai sanda aka yi irin waɗannan mubarar a ɗauko wannan da wannan a haɗa da wannan kuma sai da na aliyana ciki haka yau ma kaibara kharaja marhabu al-yahudi faqala ranan yakin Kaibar, wannan mutumin marhaba yahudi ne ya fito yake cewa qad alima khaybar anni marhabu shati istilahi batlun mujarrabu idil hurub aqbalat talahabu yana fitowa wannan kirarin fa ajabahu aliyu haka sai na ali tsara fitowa ya amsa masa yace ana allazi sammadni ummi haidara kalaysa gaba karihal karihil manzara ufihimu bisa kailas da sandara yace kada alimat khaybaru duk wani mutum da ke kaibarai wanda ya zo ya san cewa an ne marhabu ni ne marhabu ni ne sadaukin nan da ba wanda yake tattama akan jarantata yace shafi silaha. ina ɗauke da makaman da yake yana da mugun kaifi batsalon gani sadauki mujarrabu, wanda an gwada na an gwada yau da gobe an tabbatar da jarumtar da nake da shi ce idil hurubu lokacin da yaki asbala ta fuskanto talahabu tana ci da bela irin na wuta an riga an san jarumtar da nake da shi to a daidai wannan lokacin ne sai na ali ya fito yace anan allazi sammadni ummi haidara ni ne wanda mahaifiya ta ta kira na ta ce mun suna na haidar mai ma'anan haidar shi ne zaki yana daga cikin asma'ul haka kenan zaki yake kalaiti gabati kaman zaki irin na rukukin daji nan kari halmangari wanda kyan sama bai da kyau kyan sama abin kallo ne tunda zakin da yake zaune a daji wanda yake da rukuki da ciyayi malamai sun ce ya fi hatsari ya fi fada ofihimu da aka ina cika musu kailar sandara wato ma'auni na ainihin wato cikakke ko na gaggawa bisa'i da cikakken ma'auni na yaki da aka limamin nawawi ya faɗa yake cewa ma'anan wannan maganan a a'da a wasu an zari'a ina kashe maƙiya kisa wanda wato yake mai faɗi mai yalwa to wannan fa ita ce garimtar da sai da na ali yake da sai a zo a ce maka ai bayan annabi ya rasu an zo an ɗaure sai da na ali an zo an kona gidan shi an yi waye sai ka tambaya ka ce da Allah na jarumtar da na ɗaya na biyu a wannan lokacin duk al'ummar annabi Muhammad su ta kai suna kallo a zo a rusa gidan sai da na ali a ci mutuncin jar annabi da muhajar da ansar ba wanda zai iya difa'i wajen kare mutuncin annabi ba wanda zai iya kare difa'i wajen kare mutuncin yar annabi to wannan biyu yana daga cikin ƙaryar da suke da ita Allah ya kiyaye bai aka aliyin bil Mu mubayar da aka yi masa na ali cewa shi zai zama shugaba bayan bayan na usman ya rasu an muhammad bin al-hanafiya wa huwa muhammad bin ali bin abi talib qali yake cewa wannan mun ce shi ma dan sai ali ne ko amma an same shi daga kabilar banu hanifa wanda na ali ya dafa wa na abubakar aka je aka yaƙe shi wanda suka yi ya ce a ta Aliyu dara usmana sai da na ali ya zo gidan na usman wa qad da lokacin an kashe usman wa dakala ila dari ya shiga gidansa wa gulaka babahu alaihi ya kulle kofar gidan fa atahu nasu mutane suka zo suka samu sayyidina ali fa darabu alaihi albab suka kwankwasa gidan fa qalu suka ce inna hadha ar-rajul wannan mutumin suna nufin sayyidina usman qad qutila an kashe shi wala budda lin-nas min khalifatin kuma bai yiwa al'umma ta zauna babu shugaba wala na alamu ahadan kuma mu san wani mutum yanzu ba a haƙa wanda ya fi cancanta bi haye shugabanci mutane minka kanka. فقال لهم علي سيدنا علي يكي لا تريدوني لا تريدوني kada ku yi nufina fa ni lakun wazirin, in kasance mai taimako gare ku khairul lakun min ni amirun ya fi mun alheri in zama muku shugaba Ka ga maganar da yan shi ake cewa Allah ne na da kowa cikin nadil ga ya irin wannan maganganun an ce yazo shine shugaba yace da uni wal tamisu gare shine haka ce ka taba ganin Allah ya nada annabi ya ce kai shi annabi ne kuma annabin ya ce bai san annabin a kai ma wani faƙala ya ce la wallahi la na alamu ahadan faƙalu suka ce la wallahi la na alamu ahadan ba mu san wani mutum ba a haƙa biha min wanda ya fi dacewa da ya shugabanci mutane bayan an bayan sai na usman yara suka maka ƙala sai ya ce fa in abaitu alayya in kun ci ku ƙyale to fa inna bai'ati la takunu sirran ba wanda zai mun mubaya a matsayin shugaba dole a fita a fili walakin akhruju ila al-masjid zan fita masallaci faman sha'a an yubayani bay'ani wanda ke so ya mun mubaya zai mun baya fa kharaja ila al-masjid fa baya abu nas sai ya fito masallaci mutane suka yi masa mubaya shi yasa cikin nahjul balaga zaka ji yana cewa innahu bay'a lil alama mutanen da suka yi mun mubaya'a su suka yi mun mubaya'a abubakar da umar da usman mubaya وبايعه المهاجرون والأنصار مهاجر دا أنصار فكي مسا مبايعة الذين كانوا في المدينة والنكي مدينة وقيل أكتي إنه تخلف عن بيعته أقوى إن سكي دنكري بسي مسا مبايعة بننتأتي بعد الصحابة كسعد بن أبي وقاسم وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيره وقيل وسمى لميسكتي إنه بويع من الجميع كما تشيء سمسا مبايعة وهذا هو المشهور يتوانا شيني أبن بيفو شحانا inna ma ta kallafa Sa'adun ibn umar da sa'ad bin abi waqas da abdullahi dan umar sun yi jinkiri ne wa muhammad bin maslama an al-qital lokacin da za a yi yaki tsakaninsa da muawiya akwai sahabban da ba a karatun da muka a alfitina ta fi hayatul anbiya wa sahaba dukkan adadin sahabban da annabi ya rasu ya bari to wayanda suke musharaka cikin fitina tsakanin bangaren sayyidina ali da muawiya ba su wuce mutum da ba da yawan sahabbai sun ce ba za su shiga ba da Allah ya faɗa yake wa sulhu mai kai ita suka ɗauka suka ce inda ba za su yi sulhu ba sun sukan ba za su shiga kai rigimar da suwa. amma bai'atu amma bai'atan a matsayin shugaba a wannan lokacin baya bai'u lalle waɗannan mutanen sun maka baya a matsayin shugaba قال عوف بن أبي جميلة يتي كنت عند الحسن البصري إنا وجن حسن البصري wa kana fil madinati inda maqtal Usman a lokacin a Madina sanda aka kashe na Usman fa zakaru ashaban nabi sai suka ambata sahabban annabi Muhammad fa qala ibn Jawshan al-Ghatfani ya abasa innama zuriya bi abi Musa ittiba'uhu aliyan a wannan lokacin sai shi wannan mutumin yake cewa ya abasa wato zuriya an aimanta abin musul ash'ari saboda bin sa da yi da sai da ali gashi nan za ku ga ce yuridu annal da akadahu an-nasu ta'anan abinda mutane suka dauke shi a matsayin suka fi abi Musa annahu a aliyan saboda ya bi sayyidina na wal mafururu Allah a su suna ganin a lokacin bai kamata ya zamanto mabiyi na na Ali ba hatta ta bayyana fi حسن البصري يشرو يفشي حتى تبين في وجهه حتى لفشن يبين ابو الزكاه فقال سيتي فمن يتبع to in kuna tuhumar abu musa al'ashari ya bute da na hari to kuke tsammanin zai kutila Mukmini na mazluman an kashe Mukmini na usman kenan yana wanda aka zalunta fa amadan nasu ila khairihim sai mutane suka dimfaru wanda ya fi alherin su ke daya Ba baya u sai suka yi masa maya ba man yuttabu hatta raddada ranar. to in ba abu sai da na ba a lokacin a matsayin shugaba wa kuma kuke so to abi wa kuke so abi to wannan ita ce maganar da ya faɗa masa na ga lokaci yana halarar mun malam ya ce wa ahli sunnati mujmi'una ahli sunna sun yi ijma'i ga baki ɗayan su ala anna afdal sahaba ba'da Uthman bin Affan huwa Ali bin Abi Talib cewa wanda yafi kowa cikin sahabban annabi a doran ƙasa bayan mutuwar sayyidina Usman kaf duk duniya ba wanda ya kai sai da alheri lokacin duk duniya da haka ga shekul islam bin taimiyya nan yana ta almansusu abinda aka tabbatar da shi inda ahmad bin hanbal wajen al'imam ahmad shine tabdi'u man tawaqqafa fi khilafati ali duk mutumin da ya tsaya a wani lokacin yace bai yarda da sai da na ba to mubtadi'i ne wa ya ce huwa a min himari harihi wato ya fi barcewa fiye da jakin gidansu wa amara bi kuma da imamu ahmad a lokacin idan kana da wani ra'ayi kana ganin cewa kai da na ali bai cancanta ya zama shugaba ba bayan mutuwar usman yana maka kallon kai dan bid'a ne wannan ya zo cikin majmu'ul fatawa na shi al-imam ahlus sunnati wal jama'a da haka fa eh, ibnu taymiya majmu'ul fatawa fa ahlus sunnati mujmi'una ala anna afdalus sahaba ahlus sunna sun hada cewa wanda yafi kowa cikin sahabbai ba da rasulullahi abubakar bayan annabi ya rasu wanda ya fi kowa alheri cikin al'ummar shi shine abubakar thumma umar thumma ikhtalafu sannan sai malamai suka sabani kama zakarna fi usman wa ali kamar yadda muka ambace shi akan usman da ali an fahimta a wancan lokacin ne zaka ga malamai suna bambanta istilahin shi'i da rafidi da haka a wannan lokacin wanda ya yadda cewa dukkan sahabbai mutanen kirki ne bai zo da wata aƙida sabuwa ma kawai fahimtar ta shi ne sayyidina ali ya fi usman daraja shi malamai suke ce masa ɗan shiya bai zagin sahabbai ya yadda abubakar da umar mutanen kirki usman ma mutumin kirki ne amma shi fahimtar sa shi ne sayyidina ali ya huwa ya fi usman daraja ya ce wal jamhuru mafi yawanci sun tafi ala anna usman afdalu min ali cewa sai da na usman ya fi da ali daraja sun اتفقوا sannan suka yi ittifaqi ba a da zalika bayan wannan ala anna bin abi talib rabi'ul khulafa shine nan na hudun kalifofi wa shirye kuma nan wajen na buga misali na ce idan kuna so ku gane haka ku duba za ku ga cewa da annabi ya bar duniya sanda ya bata sai zamantu wanda suka zamantu su ne shugabanni sanda mutane nagartarsu take lamba ta ɗaya sai Allah ya haɗa su da wanda ya fi su nagarta ne sai na abubakar da sai na abokan ya kau nagartar mutane ta ɗan yawa ƙasa to sai ya zama to wanda ya zo shi kuma bai kai abubakar ɗan ba shi ne wa kuma da nagartar mutane ta ƙara yin ƙasa sai ya zama to wanda ya zo shi kuma bai kai umar ɗan ba shi ne wa da nagartar mutane ta ƙara yin ƙasa sai zaman to sai da na ali da ya zo bai kai usman ba shi yasa da nagartan mutane ta ƙara yin ƙasa waye biyuwa hakan hakan bai kai nagartan wa ba ali da nagartan mutane ta ƙara yin ƙasa waye biyuwa mu'awiya bai kai hakan ba kuma da mutane suka ƙara lalacewa ga baki dai sai Allah ya turo musu yazi da dan mu'awiya ba shi kenan ba Allah ya sa mu dace da aka yi sha Allah mun dawo karatu gobe muna da lakka da zamu yi a dan fodiyo mai taken wa mara alama zunu da rabbuka illa huwa me ya faru me ya faru in ka zo wajen lantar ka zo wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum